Hmm? sha bakwai ko? shaban watan takwas ne? tara ne yau? ni abin goma ya samu ne kai dan tara ne mu yan goma ikhtalafal ulama fi qawlan isa ba wuce saboda yawan jin muktasar da yake sai ce an yi kaulani <laughs> daga nan sai kaulani ta shiga bakinsa ya ce abin fa akwai kaulani al-maqamatu salasuna maqama ta talatin Suriya. ana jingina ta ga garin sur hakal harisu bin hammamin harisu dan hammam kala ya ce haltu?' na yi ƙaura ko na cirata ko na maraita daga rahila ne rahala tafiya nan ko da wasu za ka iya cirata ka tashi daga wani guri ka koma wani guri ko na yi ƙaura ko na yi balaguro ko na maraita zai iya ɗaukan rahala ne aka gina shi ala wazani ifta'ala da kuma irtahaltu ifta'altu kenan ta zama ifti'al a rahila kuma dama yana nufin tafiya da balaguro to sai aka gina shi ala ifta ifta'ala sai kuma ifta'altu ma'ana na cirata na yi ƙaura na maraita na yi balaguro na tashi na yi tafiya min madinatul mansur daga madinatul mansur ita ce bagadaza da ake cewa madinatul mansur ja'farul mansur ila baldati sur zuwa garin sur shi ma wani gari ne an ce yana bakin teku falamma hasaltu biha lokacin da na tabbata a cikinta ta yaya na tabbata za za wa hafdin, na zama ma'abocin ɗaukaka da kuma yalwa hafdin anan yana nufin yalwa kafa da aishin hadili sun yi shi a baya ko rayuwa mai faɗi mai yalwa kana cikin jin daɗi komai kana da kuɗin siye ko kana da shi dama shine daɗin rayuwa ko kana da shi ko kana da kuɗin siye kuma akwai inda ake siyarwa na'am ga kaula san bakwai wa maliki raf'in wa khafdin kuma na zama mamallakin dagawa da saukewa khafizatur rafi'at eh to ai me me shi ba shi yake cewa dora wannan ba a sauke wannan ba in kaya ne kullun a dora wani a sauke wani da mu haka kaya yake ko dorawa da saukewa sannan ko kuma ya zama khafdin wa raf'in yana nufin wato kace a ne a ce a hana wani ko in mulki ne shi kafdin wa raf'in din ya dangana ga waye shi idan mai mulki ne khafdin sa da rafa'in sai saukewa ne ya dora waye kaga ya zo mai saukewa mai daudawa idan ko mai kuɗi ne a dora lodi a sauke lodi shi ma zai iya daukar khafdin wa raf'in ka gani in ko malami ne na nahawu shi kuma kaga ya rufa yana da hurufin kafdi yana da hurufin dafi raf'i ko to kaga duk zai iya daukan kowanne wa malika mamallakin raf'in Ɗagawa wa khafdin da saukewa isa Allah ya siffanta alkiyama da khafidatur rafi'at wani yana sama in yaje kiyama sai dawo kasa wani yana kasa in yaje kiyama sai koma sama tukutu eh tukutu sai nayi shauki bege shine tukutu din ma'anan tukutu shine wato ishtaqtu sai nayi bege ila misra ina so in je misra kaji ga garin da ya baro ga da ya ji kuma yana sai tafi wani gari na nawa na uku tawqana tawqana saqimi ila al-usati begen da ne na shiga misira sai ka kwatanta shi da irin begen mara lafiya zuwa ga ganin likita wanda bai da lafiya ya yake so a ce ga likita a kansa na'am ga mai bada magani to farin cikin da ko kuma shauƙin da mara lafiya yake yi ne je ga likita to irin shauƙin da nake nan na bar garin sur in tafi misra wal karimi haka nan tukutu nayi bege zuwa ga Misira irin begen alkarimi wato mai karamci ilal muwasati zuwa ga yin alheri duk mai karamci ai baya jin nauyin yayi alheri farin ciki ma yake yi yayi alheri shine karimi shi karimi shine wanda in ya ka yana farin ciki fiye da kai da ka karba akwai karimai da yawan yanzu kai da ka zo karɓar to ya fi ka farin ciki shi da zai baka za ji ita ho ta ho mutahallilan ka annaka an ta sa sa'ilu idza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqillaha a huwa al-bahru min ayyi nawahi ataytahu falujatuhu al-ma'rufu wal birru sahilu mutum ya kai wannan matsayin to ya farin ciki ya bayar fiye da farin ciki mai karba kaga wata za ga fuska mai karba ta fi murna akan fuska mai bayarwa wani na to kaka dawo fa na baka wannan na karshe ka zo nan na baka dan adam akwai saurin yake la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salil ladhi abwabahu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu yaghdabu <laughs> sosai to alkarim ila almuwasati almuwasati shine ka saka wa mutum kai wa mutum alheri ka kyautata masa to irin begen da mai karamci yake yi idan an zo roko ko kuma irin begen da mara lafiya yake in za shi wajen likita to haka bege na nema yake zani masa duk wannan tashbihi ne tashbihi ya guda biyu ko fara fartu sai na kakkaɗe daga rafada Oh na kakkaɗe ala'ikal istiqamati duk wani abin da rataye ratayen zama duk abin da zai a zauna na katse shi to da ka bai bashi ka biya shi ka kulla kayanka ka haɗa kayanka ka yi shiri to kowa ya san tafiya za ka yi wa faftu kuma na wato watsar da awa'iqal iqamati abubuwan da ke sa dole a zauna akwai abin da sa dole ka zauna a gari ka ci bashi a garin ka yi aure a garin ka yi kaza a garin za ka iya tafiya ka musu yansu ko masu bashi za su baka kai tafiya to shi ne awa'iƙa ake kiransu awa'iƙa abin da ke hana ka tafiya to ni shi ma na katse su duk wani abin da zai hana ni in yi tafiya na katse shi duk abin da zai sa in zauna kuma na watsar da shi kenan tafiya ta kama shi ne wannan kamance cewa da ya guda biyu da rafaba da nafaba duk suna nufin watsi da karkadewa da da abin abin da ce duk wani abin da zai sa ka zauna a gari hmm? wa Raitu wa sai na dare zahara binin na'amati gadan bayan dan na'amati shine doki sai na haye gadon bayan doki ne ko ya ce kawai na hau bayan doki to ba balaga anan sai ce sai na dare bayan dan na'ama ita na'ama anan ta ta iya ɗaukan doki dan doki kenan doki ana kiransa na'ama sannan dan na'ama zai iya zama dan wannan abu mai gudu na mai dogon kai jimina dan jimina sannan akwai wani doki na imar na abu ubaid a zamanin jahiliya ana kiransa ibnu na'ama to bala'in gudu gare shi ke kamanta shi da ɗan jimina to duk zai iya ɗauka sannan hanya ma ana kiranta ita ma yar jimina saboda kullum a cikin tafiya ake akanta shi ne wani ya haɗa su gaba ɗaya cewa rakib tubinin na'amata wasu rakabin alabini na'amatin kabanin na'ama rakib tubina na'amati na hau doki ɗan na'ama wasu ɗan rakabin a tsakanin ayari alabini na'amatin kuma ina kan ibini na'ama kuma kabanin na'ama kuma kamar ɗan na'ama kaga na'ama din anan ta zo uku ta zo da ma'anar doki ta zo da ma'anar hanya ta kuma zo da ma'anar wato ita kanta jimina din mm. to duka ana gaya musu wannan wa'arau raitu na ɗare zahara gadon bayan ibini na amaci ɗan na'ama wa faltu kuma na yi gaggawa na hawa ha zuwa misira irin gaggawan ijifala irin gaggawan anna'amat ita kanta jiminar yadda jimina take da gudu din nan kafar nan ta ta biyu to haka shi ma ya rantaya da gudu akan dokinsa in ka tayi suranta kamanceceniya da shi sai ka kamanta shi da kamar an koro Jimuna. sai ka san tana da fiffike amma ba tashi take ba kuma kafar ta biyu to in ta hada ta daga wannan fukafikin ta challa da gudu da kannan nata dogo sai ka ga abu da ya wuce ta eh, yawwa to wannan wannan wannan ya yayi tsakanin dokinsa yadda yake gudu in ka taba ganin gudun jimina to wannan dokin nasa ka kamanta shi ko ka suranta shi ko ka shabbaha shi da gudu irin na na'ama kaga yayi tashbihi kenan ga almushabba ga almushabbahu bihi ga adatu tashbihi ga wajhu shabai wanda ya ga na'ama yadda take gudu kuma ya ga da shi ma yake gudu to gudunsa yayi kama da irin gudun na'ama shine abin da yake so ya suranta maka falamma da khaltu lokacin da na shiga hmm? da khaltu ha lokacin da na shiga cikin misra ba da mu'anatil aini bayan nayi gogayya da gajiya an don da dama gudu yake ta yi kaga aini kenan al'aini shine wahala da kunci da abin nan maqasatil ana'i wal iya ka sha wahala sosai wa mudanatil haini kuma na dab da mutuwa eh wahala ta kai wahala har na kusa dab na mutu alhaini mutuwa kenan to yayi dabda ya mutu saboda tsananin tafiya yace kaliftu kaliftu biha sai wato ainihin na shaku da ita kalifal nashawani irin irin wato tsananin wato kaunan nan ta Annashawani, bugagge dan kwaya bil istibahi da karin kumallo da giya yadda mai shan giya yake Allah Allah ya wayi gari tsumu ya kwankwada to shi ma haka ya wato ya zama yana kaunan misira shine nan kaliftu din nan ma kaga tashbihi yayi to nan mun ba za mu gane mutum da ba mai shan giya amma a zamanin jahiliya idan aka ce buwana ya ɗamfaru da kaza ko yana ƙaunar kaza irin ƙaunar da mai shan giya yake son ya karin kumallo da ita al-istiba shine kai karin kumallo da abu to su da giya suke yi al-istiba shine shan safe hmm, karin kumallo to yace to yadda wannan yake son ya karin kumallo da giya wal hayarani da kuma rudadde wanda ya dimauta dimautacce ta sabahi da wato numfashin asuba wasu bihi iza tanaffas numfashin asuba yanzu duk wanda yake a rude dare ya ruda shi har sanda zai Allah Allah yake gari ya waye duk mai rigima Allah Allah yake gari ya waye da ya ji zakara to ya san alhamdulillah gari ya waye an shiga kuma wata sabuwar rigima. to yace to irin wannan shi ma ya siffanta shi da wato rudadde ko dimautacce wanda ainihin wato yake gurin ya ga asuba ta yi numfashi ma'ana gari ya waye bainama ma'ana yayin da yawman wata rana biha a misira a dufu ina dawafi ina kewaye ina shawagi a cikin misira yanzu ya shigo misira kuma yana gaya mana kissar da za ta faru a cikin misira za a yi ta ya baro ya fito daga baniratu mansur ya je sur sannan kuma yanzu ya iso misira da haka mukamar da za a yi wannan ta maroka da mabarata da 'yan maula da a yi ta ne a misira bai na ma'ana yau matsuhu biha wata hati farasun kuma a ƙarƙashi na akwai wani doki ƙatsufun ƙatsufin mai taku ɗaya shi ake kira ƙatsuf eh shi ne irin dokin nan yana tafiya yana irin takaman masu haya doki sun san da irin wannan dokin izra aitu sai na hango usbatan ga mafulin bihi din can iz ra'aitu fi'lin wa fa'il to usbatan can gaba yana gaba ko usbatan sai na hango wani aya wata jama'a innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ala jurdin min alkhair suna kan wato wasu ingarmu na dawakai jurdin yakan iya zama doki kosashe jurdin yakan zama iya dokin da bashi da gashi kuma yakan zama irin ingarma da ana kiransu jurd to suna kan irin waɗannan dawakan masu sifa al'ajurdi to su sai siffanta su akan dawakan sai ce kama sabiyin laili sai ka ce fitulun dare dare idan ya haska za ka ga fitulun gasarin ko'ina fasa'altu sai na tambaya to ga can eh, bina din anil usbati su waye wannan jama'ar wani wujihati kuma ina za su lintija'in nuzhati saboda neman hutu shi ma sai yake kawai ya ga inda za a huta zan za a abin dariya ko za a yi wani shewa ko za a yi kalankuwa ko za a yi wani taro ya je ya kallo shine nuzha nuzha shine ka tafi wajen shakatawa to sai na tambaya wajen neman shakatawa bisa wannan jama'a ina suwaye kuma ina za su dan bi su kenan ko fakila shakacin mu mu'ammal qaumu wannan duk jama'ar da kaga akan doki ga sunan da yawa fa shuhudin dukkansu masu shaida ne a daurin aure za a ku daurin aure za su shuhudin ne wa amma makasidu inda suka dosafa fa imlakun mashhudin daurin aure ne abin halarta duk daurin aure za su na duk gayyanin da ka gani aka daurin aure za a yanzu an gaya masa mutanen ina za su za su ba da shaida a ina za su taru wajen daurin aure fahadatni mai atun nashadi mai atun nashadi farkon nishadi wato irin farkon kuruciya irin su kasan saurayi akwai san da matashi akwai san aje a kashe ta ido a je a kallo ta fahadatni sai ta kora ni ala an sirtu ma alfurra'i na tafi tsare da na gaba gaba ni ma na shige gaba gaba kamar da ni za a eh mufrid ba farrat akwai akwai mufarrid akwai mufrid Ifrad. da tafarid tafarid wanda yake ga wuce gona da iri mufrid kuma wanda bai kai inda za ke so ba kamar kasa gona da iri da wuce gona da iri shi ake kira ifrad da tafarid tafarid shine ka wuce gona da iri ifrad kuma baka kai inda ake so ba eh tilka hududullahi fala ta'taduha tilka fala taqrabuha to idan hududin na Allah na iyaka ne na haramun to sai ce fala taqrabuha idan na halal ne sai ce falata a ta duha shi hala ana so ka yi amma kanka ƙetara shi shi kuma haramun kanka kai gurin to shi ne zai ka zance bayan ifradin wata fariɗin tsakanin sakaci da kuma wuce gona da iri to su waɗannan eh, eh, abin nan ne furrat ne na gaba-gaba gagaci sun yi azarbaɓi sun yi riga malam masallaci to su ne 'yan riga malam masallaci a wajen bawuji da afuza domin na rabauta bi halawatin luqati da alewan da ake watsawa a wajen ɗaurin aure akwai alewan an gama daurin aure da za fito da alewa a faranti a wawwatsa to shi kawai wannan alewa yake so a wawwatsa alewa yadda mu muke zuwa a farki alewa a dinga zuzuba mutane har yanzu ana yi ko ana yi yanzu wawwatsa alewan nan eh, yanzu danka ake ta yi da bora ana ɗaɗɗora mutane a ɗumbuɗa a jihunku da a cikin muku wa ahuza kuma in tattara halwa a simaɗi. irin wato alewan nan ita ma alewa ce amma ta kabace irin wacce ake dora ta a faranti akwai wacce kuma an gama sai a zuzzuba a faranti a ajiye mutum zai tafi sai sa hannu ya dumtsa sai ya wuce wato san banza zai kai shi kenan bai san wankiya za a gudun ba fa a daina sai muka sadu ba da mukabatil ana'i bayan mun yi gogayya da wahala al'ana wahala mukabada kuma dama gogayya kenan muka yi sai da muka sha wahalar gaske kafin muka yi gurin ila dare muka kai wani gida rafi'atul bina'i wacce take madaukakin gini gida ne mai hawa hawa ashe matattarar club ne ashe wasi'atul bina'i kuma tana da fadin farfajiya farfajiyar gidan shi ginin yayi tsawo kuma farfajiyar tana da fadi an samu yalwa kenan kamar stadium Tashadu libani ha bisarai tana ba da shaida cewa wanda ya gina ta mai kuɗi ne in dai mutum ɗaya ne ya mallaki wannan to mai arziki ne yanzu ka ta ta ai zaka ce wanda ya mallaki wannan ko gidan dambe mafi yawa gidajen gwamnati na public public place za ga an yi shi kato tashhadu libaniha bisara'i da kuɗi wasana'i da ɗaukaka mana zalna lokacin da muka sakko an sahawatil khuyuli daga gadon bayan dawakanmu muka sauka daga gadon bayan dawakanmu Waƙar a akadama muka gabatar da ƙafafuwanmu liddukuli domin shiga kuma zira ƙafasa zai shiga gidan ra'aitu dihilizan. sai na ga wani zauri ita ake kira makarantun mu ko eh saboda da malamai ba sa iya gina makaranta sai dai ka zauren gidanka wanda zai zo ya zo nan ne nan ne jami'ar mafi yawa karatun karatu mai asali wanda ake yin su daga bango zuwa bango yana cikin zauraye wannan zauraye su ne jami'o'in da suka suka ci gaba da tsare ilimi bayan tafiyar baturi ya rushe duk wani tsari na musulunci da ilimi na musulunci to makarantun zaure suka ci gaba da tsangayu su tsangayu suka rike alkur'ani su ko makarantun zaure suka rike ilimi to da ba dan Allah ya sa muna da tsangayu ba sun ci gaba da rike alkur'ani kuma makarantun zaure ba su gaba da rike karatun ilimi ba da jahilcin da za a yi ba kaɗan bai amma Allah sai ba malaman mu kira da aka ce ba makaranta gwamnati ba ta gina ba makaranta ba ba za ta ba ku guri ba ba za ta ba ku albayi ba suka ce to a zo zauren mu zauren mu dai ba wanda ya hana mu karatu a zauren mu daga ga wani zauren malami wani dan kuntatacce akwai wani malamin mu da muke zuwa zauren sa sai wasu sun tsaya an gama sanan wasu shi eh kaga kuma zora ma haka yake na na gwamnati a shekara talatin sai dai wasu tsaya daga waje sai wasu sun gama sai wani ya shigo ba ba gurin da kowa zai zauna bai sosai gare ji ai an lokacin an goma kai baka ba lokacin ne ake goma da kai baka na yi da ainihin ne aka sha wahala sosai gurin ba zai dauki mutum ko hudu ba ma ko biyar za ka duk wanda sai dai tsaya a wajen wani ya gama ce to kai ko fita ba wanci ci kai ka koma rana a sai da wani ya siyo lemomi saboda na wajen a cikin rana suke wani ya siyo lemomi ya ce to waɗanda suka zauna a waje su dinga riƙe lema kafin daurin su ya zo su shiga duma da zage da su aka waɗanda sun zama to ta ce to sai ga wani dihilizan wani zaure ya zauren yake zauren zai siffanta mana yadda yake mujallalan shi wannan zaure an an ya masa bi atsimari da mu muharraka tsagaggu in za a yi biki dama haka ake yanka ya nan da ake sassa a gurin taro ban tamburi eh to shi aka digga shi an sassa alamar dai za a yi ɗaurin aure ko za a yi wani taro <laughs> kaga mukallalan mujallalan sannan mukallalan kuma an mata wato abin nan wato dajiya bi makharifa da kwanduna mu'allaqata a baratiyawa ga tsummokarai duk an an tsatsa ga tsummokarai an sa sannan kuma an zo da irin kwanukan bara din nan kwandunan bara duk an rarate a gurin wanda ya nuna maka dai wannan gurin matattara mabarata ce kwandunan eh, eh, sabil ake cewa kwandunan sabil to da gani kasan ina aka zo matattara yan wankiya ce matattarar masu mabarata ne to sannan kuma kaga yadda gurgurin yake na farko ya siffanta mana shi da cewa mujallalar ko bi atmar sannan mukallalan bi maharifa to sai ce hunaka shakhsun ga kuma wani mutum can alaka sifatin yana zaune akan katifa fauka a burbushin da katin ladifa wani dakali mai taushi dakali mai taushi shine karaga akwai dakali mara taushi shine wanda ake yi da siminti wanda ake da kofar gida akwai kuma dakali mai taushi shine wanda za a yi dakalin kuma sai a kawo sai a kawo karan gado a ɗaura a kai shi akwai na karan gado ai da ake sai a ɗora katifa a kai ko a ɗora fudu to wannan shi ake kira da katin latifa dama dakali ɗin ai shine dakka da shi da larabci Eh. to unwani sahifati wato address na wannan takarda faraba ne sai ya min kokonto anya gudun nan ba ɗan wankiya ne <laughs> rabani ya sa kokonto wa mar'a hazihi darifati da kuma kallon wannan bakon abu wani sabon abu da na gani cewa za a yi biki a zo duk a sa bantan bantan buri sannan kuma a sa a rarrataye wato kwandunan bara to kaga wannan guri ka san akwai abin da aka shirya wada ani at yace at wato canfi bitilkal manahisi da wannan rashin arzikin wada ani sai ya kira ni wato na fara canfi a raina na fara jin akwai cuta a gurin nan dama manahis yana nufin manhus shine abin da ba albarka shi yawmin hasko hmm. ila an amattu fi yawmin ahsan yawmin ahsan shine ranar da ba arziki ba albarka yawmin ahsan mustaqbal to a tadayyur kuma yana nufin ka canfa abu ka ji a ranka cewa wannan abin akwai sharri a ciki shi ake kira tadayyur to bitilkal manahis wannan kuma manahis din waɗancan abun guda biyu da ya faɗa ya ganshi mujallalan mukallala an sa tsummokarai an rataye tsummokarai an rataye kwanukan bara shi ne wurin taron in ma da kwanan bara to sai kira wannan manaki <laughs> to wannan alama ce ta cewa gudun na akwai matsala <laughs> eh? kaza akwai gudun da kashi ga shiga sai ka ji gaban ka ya faɗi kanta gurin na akwai matsala ƙara a gurin nan da wuri ila an amatu nufi fi lizalikal jalisi ga wannan zaunan nan dama ce akwai wani mutum yana zaune akan katifa ko akan wani dakali mai taushi to sai ya nufi wannan mutumin fa azamtu alaihi bi musarrif al sai ne masa magiya da mai juya al'amura shine Allah yu'arrifani man rabbu hadhihi dari don Allah ya gaya mun waye mai wannan gida waye mallaki wannan gidan wannan katon gida an masa kwalliya da tsummokarai an ya masa kwandunan bara don Allah gidan waye faƙala ya ce laisa laha malikun mu'ayyad shi wannan gidan ai ba shi da wani sanannen mai shi eh? stadium ce ko gidan dambare wala sahibu mu bayyana ko ba shi da wani ma'aboci bayyananne wa inna ma hiya masdabatul muqayyifina ce wannan matattara ce daba ce ta talakawa duk wani talakan da ba shi da gurin kwana sai gwamnati ta gina wannan guri ya zo ya kwana nan daba ce ta muƙayyifi na almuƙayyif ne talakan da yake cikin wahala ba shi da gurin kwana sai zo nan ya kwana sannan wa mudarwizina da kuma masu ƙananan sana'o'i duk masu ƙananan sana'o'i su ne suke taruwa a nan gurin shi ake kiransa mudarwiz almudarwiz allazi ya ta'arradu lis-sana'i khasisa wanda yake yin karkacin sana'a kama a ce masu masu irin sana'o'in da da eh da sauransu da irin ƙananan sana'o'i da ana suke taruwa wa walidatul mushaqqiqina kuma mashiga ce ta maroka masu roƙo nan suke kwana su ne masu ɗaga murya su sauke wa mujalwizi da kuma dogarai hmm? fa qultu fi nafsi sai irin mutanen da aka gaya maka kala hudun nan kai kasan akwai rigima na farko dai mu muqayyifina ko na biyu mu mudarwizina na uku mu mushaqshiqina na hudu mu na. wannan majalisar su ce ba ga maka abin arziki ba kuma an ce matsaba ce daba ce ta waɗannan kala hudu to kai ka san za a yi wanki a gudun duk wurin da aka ce mutane ne marasa aikin yi da masu ƙanana ba suke taruwa a gurin kai ka san ba za zauna lafiya ba qultu fi nafsi inna lillahi ala dallatil mas'a kai mu koma ga Allah mu dama na Allah ne to a bisa bacewar mas'a matafiya aiki ya lalace kamar da muke cewa abu ya ɓace. wa imhalil mar'a da kuma farin wajen kiwo ka taho kiwo ashe ka faɗo wajen fari ta faɗo fari hmm? imhalil mar'a hamamtu fil hali bin ruja'a nan take kawai sai na yanke shawara bari in koma to lakin lakinni ihta istahajantu sai dai na kyamaci al'auda komawa min fauri nan take ni kadai a ce an shigo ni kadai na fita to wani abin na kyamace shi shine ma'anan istahajantu sai na kyamaci al'auda komawa min fauri nan take na walƙa haƙararta da kuma komawa da baya duna gairi ni kaɗai a ce ni kaɗai na bar gurin nan bayan duk jama'a sun shigo sai na ga abin ya min nauyi fawalashtu dara sai na kutsa cikin gidan Muta mutajarri'an gusasa. na shakawa kaina makara wato shigar dole kenan ka makare kanka ka kwankwaɗi makara busas hmm, ba kama ya lijil usfurul kafasa ce to kama da ake kama tsuntsu a dankara shi danna shi cikin keji haka ne ma na kutsa fai zafihi a to ga yadda gidan yake nan kuma can kofar gida ne aka yi masa wancan kwalliyar fai zafihi a ra'iku sai ga karagu langusita irin kujerun nan dogaye ai akwai a ci alkur'ani ko alal ara'iki manqusha Man an mata zane na kasha ne an mata zane mai kyau waɗa nafis ga kuma kilisai irin manyan daddumai ɗin da ake shimfiɗawa mafurusha ita kuma an shimfiɗa ta wani marik ga kuma filillika masu fufa an jejjera su dama akwai alkur'ani ko wasu juf ga kuma labulaye labulaye marsufa ita kuma an dajjona ta a jikin juna amma makalata faƙad a ƙabalar mumliku mai ɗaurin auren nan ya gabato ya misu yana taƙama fi burdihi fi burdatihi a cikin rigarsa a cikin mayafinsa wa ya yana kuma jin faɗin rai tana tafiya ɗin nan da faɗin rai bai na hafadatihi tsakanin hadimansa fahina jalasa lokacin da ya zauna ka annahu bin ma'is sama'i kama ka ce sarki ne dan ma'us sama'i wani sarki ne can aka yi shi a zamanin jahiliya mai jiji da kai na da munadi sai mai kira ya kwalla kira min kibalil ahama ta bangaren surukai surukai na bangaren mata tunda su suke bayarwa sake kira ahama ashar kuma surukai na bangaren maza ahama kuma surukai na bangaren mata za ake cewa hamuha ko hamaha hamuha hamiha siriki na bangaren mace shine Hama, na bangaren namiji kuma ashar to wanda yake na bangaren mace sai suka suka kira suka ce wa hurmati sasana da alfarmar da muka ce mai girma sasana ustazil ustazina mallamin mallamai wa ƙudwati shahazina kuma shine abun koyin duk masu maula doni dan maula da shi yake koyi shugaban masu maula ne na duniya eh? la aqada hazal aqadal mubajjala ba za a ƙulla wannan ƙulli mai girma ba in irin wannan aure mai girma fi hazal a garri. cikin wannan farar rana almuhajjal mai danda-danda kamar da ake wa doki gurran muhajjalan ko mai fari biyar ko a ce mai danda-danda ko mai sofa ne illallazi wanda kawai za a ba shi dama a ɗaura auren nan illallazi jala wa jaba sai wanda jala ya karaɗe duniya wa jaba kuma ya yanki ramuka ya yanki tuddai shi ake nema an wanda ya sai ya cika wannan sharadin ya gabato wa shaffa fil kudiyati kuma yayi samartaka a cikin roƙo da bara wa shaba kuma har ya tsufa a ciki tsohon mabaraci ake so tsohon dan maula ake so fa'a jabara hada sihir ta kunji bangaren namiji kuma ma a sharu ilaihi abinda suka yi nuni zuwa gare shi fa a jaba sai ya kayatar da rahada sihiri jama'ar surukai na bangaren miji amma na bangaren mace a ashar kuma na bangaren miji wajen bayan kun nasaban wa sihira wa azinu da haka suka bada izini sai hidaril mansusi alaihi a nemo wanda ya cika wannan sharadin allazi jaba jala wa jaba wa shaba wa shaba Hmm? shabba wa shaba shi ake so abinda tun kana yaro kake yi haka tsufa kana yi kuma ka karaɗe duniya duk wani gurin bara da maula da tumasanci ka sani to shi ake nema zuwa ɗaura auren wannan mabaracin da wannan mabaraciyar dama auren na mabaraci da mabaraciya za ku ji siffofin angon da siffofin amare daga nan za ku sanar haɗa rigima fabaraza hina izin shehun, sai ga wani tsoho ya bayyana kada amalal malawani qamatahu wato yau da gobe su ne malawani inna jadidaini idza mustawlaya ala jadidin adana ya hulil bila yau da gobe ta karkatar da tsayuwarsa hmm? ya yi doro yaran kwafa Wani warar fatayani kuma samarin nan biyu dare da rana sun haskaka Sanga mata hu kansa ya yi furfura kenan eh tsoho ne kuma ya yi doro to dama an ce sai wanda ya samartaka a cikin bara kuma ya tsufa a cikin bara to shi ake nema to za dole a siffanta shi da cewa ya zo a rankwafe sannan kuma kansa da furfura fata ba sharatin jama'a tu bi sai jama'a suka dinga wa junan su murna da isowarsa ana ga shugaban maroka nan ga shugaban yan maula nan ga shugaban yan wankiya nan wata badarat suka yi gaggawa ilastiki balihi zuwa ga taroshi yi a taroshi kalan ma jalasa za ala zurbiyatihi da ya zauna akan shimfiɗarsa ya zauna kan shimfiɗarsa wa sakanatid dauda'u fargowa da ake ta yi a gudun da ana ta hargowa. Ta ce wani harguwa talafa li haibatihi saboda kwarjininsa ai ko a ko ina ma ko ko a cikin barayi ai sarkin barayi ya zo barayi na su ciki eh to balle sarkin mabarata da haka saboda kwarjinin sarkin mabarata duk wani mai bara a gurin sai da hankalin sai kwanta kuma aka taro shi ana murna da zuwan shugaban mabarata mabarata sun taro shi lafa sai ya matsa ila musnadihi zuwa inda zai jingina wa masaha sablatahu ya shafa ya shafa gemunsa da a fara jawabi kenan biyadihi da hannunsa sun makala ga hudu bannan alhamdulillahil mubtadi'i bil ifdali المبتدئ للنوال su'ali, al بالسؤال المؤمل amali, الآمال الذي شرع الزكاة في amwali inji ita kanta hudubar bara ta istihlal ɗinta an nuna maka inda aka dosa bara za ita yabo ya tabbata ga Allah albubta di'i wanda ya kirkiri halitta ba don koyon ifa ifadali don kyautata ba wani ne tilasta masa ya wani koya ba wani koya hana wani ba kawai haka ya farar da abu al di'i mai nuna ƙaye. Linnawali wajen kyauta badi'us samatu eh kaye yake nunawa sabon abin nan linnawali kawai dan abaka almuqarrab ilaihi wanda ake kusanta zuwa gare shi bis su'ali a daga hannu a ce ya Allah muna da bukata to mu ma mun zo mu daga hannu almu'ammali wanda ake gurin sa ita haqiqil amali domin tabbatar da gurika allazi shara'a zakata fil amwali wanda yace a dinga fidda zakka daga cikin kuɗi waje zara'an na harin su'ali kuma ya tsawatar bisa kyarar masu roƙo ba Sa'ila falatan har ya ja kunne ka a tsawatar wa mai roƙo wani daba kuma ya so ko ya kira ila muwasatil mutsarri ce a dinga yi wa alheri mai bukata mai tsananin bukata an zo a yi masa alheri wa amara bi ta'amil qani wal mu'tar kuma yace a ciyar da wanda yake cikin wadata wanda baya roko wal mu'tar da wanda bujiro ya roka a bawa wanda ya roka a ba wanda ma bai roka ba dan wani kawai zuwa zai daga maka hannu cikin ta ba abinci ba zai ce a bashi da zaka ga da ake yin irin tabarmin nan na cikin lunguna ana ana ana fito da abinci wani kawai za ce assalamu alaikum alaikum assalam ta tafaddal tafaddal inji wani wani abu ne ya sauka irin takarun nan in ya ji ta mace assalamu alaikum sai ya wuce Najeriya ma fi tafaddal ma fi tafaddal a tafaddal Najeriya ma fi tafaddal yana cin yana cin zai tafaddal yana shan shayin sa da an maka tafaddal sai an maka kofar ka kenan da ba to saboda haka akwai wanda shi ba zai roƙa ba la yas'aluna nasa ilhafa yahsabuhum jahilu aganiya amina at'af in ka ganshi zaka dauka yana da shi amma kuma cikin sa yana kadawa kuma za ga gari gasa fes amma la bai da ba shi sa wasu lokutan riga ba ta sa a ba mutum kyauta wani sabuwar riga gare shi amma ta kara mutunci in ka bashi karba ne wani yana da mota da zai zuba a mota ya tafi kasuwa babu yau kai mota kake kallo duk ko mota in ba ita ba za a iya zuwa kasuwa ba dan ba za a bashi kaya ba sai yana da mota da aka mota ita kawai kariya ce a cikin kasuwanci wani da ya samu kuɗi zuwa motar miliyan hamsin zai siya ta fi masa gidan miliyan hamsin saboda sai ya shiga kasuwa da mota ce a shi yana nan da da numfashinsa to sai a bashi tirela buhu ɗaya tirela ɗaya je sai ya kawo kuɗin amma da an ga ya taho a ƙasa tanke-tanke ba zai ɗasa <laughs> yara ina motar a to kai kanka kuskura kuɗi ya haɗa ku da shi a cikin matsala yake amma aka ganka da shadda wani za ga ɗanka shadda kala goma duk na ƙarfin hali ne da ita ake business din eh a sai waya mai kyau a sai mota mai kyau to waɗannan hudun da ka gani to su ne zai sa a ci gaba da business da shi ma ranar da aka gari gasa ta fara amsawa aka ga wayarsa irin 3310 aka ga an kawo shi a caɓa kuma ya zo ya ce ka bashi tirela ɗaya da shinkafa zai je ya cire kama kuɗin ba zai zai to shi yasa wannan shine akwai ƙane ƙane shine ana siffanta shi da cewa wanda ya kame Ya ka zo da kuma yakan zo ma wata ran mai roƙon to amma mu'tar da aka ce a gaba ya nuna akwai wanda ya bujuro shi kuma dan ya roƙo kamar yake cewa lisa'il wal mahrum akwai wanda zai zo sa'il ne akwai wanda yake shi ko ba za nuna maka yana da bukata ba to yace to Allah ya yi umarni da a ciyar da su wa wasafa ibadahul muqarrabina kuma ya siffanta bayansa makusanta fi kitabihi al-mubin a littafin sa bayananne fa qala huwa asdaqul qa'ilina ya fada shine mafi gaskiya masu fada wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum wadanda shi dukiyarsu akwai haƙƙi sananne ga mai roƙo ga wanda kuma ba a haramta masa roƙo ahmaduhu na gode masa alama razaka bisa abin da ya bamu na arziki min duk umatin na wata loma haniyatin mai sauƙin shiga cikin makogwaro ya ko loma ɗaya a bamu kenan wa uzbihi ina neman tsarin Allah ministi ma watan bilaniya bisa addu'ar da ake wa mutum ba niyya Allah baka hakuri to ba na son ji wannan kalma Allah baka hakuri addu'a ce amma kuma bilani yake mutu yazo ya mutu yazo ya bara me ake cewa to ba ya son ya ji wannan shine da'awatin ministan mai da'awatin milaniya Allah baka hakurin nan fa ba ana nufin wai an maka addu'a ne Allah ya sa ka mai hakuri ba ko raka akai su laraba sai ce buri kafik in kace in kai tambaya an kai roƙo sai ce buri kafik to an kore ka kena. ba saboda Allah ta'ala ce qaulun ma'ruf shi mai roƙo ka gaya masa kalmar da akalla dai kai ya koma da bakin ciki biyu bai samu ba kuma ya koma da bakar kalma eh izal judu lam yurzak khalasan min al aza falal hamdu maksuban walal malu baqiya don ba zaka ba mutum ba akalla ya tafi da kalma mai daɗi shi yasa kai ba ce Allah ya baka hakuri to kaza wannan Allah ya baka hakurin da'awacin ce bilaniya sai to Allah ya kiyaye mu da jin da'awacin bilaniya mu zo guri a ce Allah ba da hakuri to ba ma san mu ji wannan kalma wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ilahan yajzil mutasaddiqina wal mutasaddiqat eh Allah ta'ala da yake sakayya ga masu sadaka maza da masu sadaka mata wa yamhaqur riba kuma ya shafe riba wa yurbi sadaqat kuma ya ƙara haɓaɓɓaka wato sadakoki wa shahadu anna muhammadan abduhur rahim eh na shaida annabi muhammadu bawan Allah ne arrahim mai tausayi kaga yanzu ana jan hankalinka wa rasuluhul karimu. goma manzansa ne mai karamci ibta afahu Allah ya aiko shi liyan saka zulmata bidiyai domin ya shafe duhu da zuwa da haske Wayanta sifali lil fuqara'i kuma ya karɓo wa talakawa haƙƙin su minan aganiya'i daga mawadata to ukhadhu min aganiya'i mutaraddu ala fuqara'ihim fara faqa bil miskini annabi ya tausasa wa talaka wa khafada kuma ya kwantar da janahahu fukafukansa lil mustakin ga wanda aka wulakanta wa faradal huquqa sanan ya farlanta a fidda haƙoƙi fi amwalil musirina daga dukiyar masu wadata wa bayyana kuma ya bayyana ma ya jibu abinda ya jaba lil muqillina ga masu karanci alal muksirina akan masu yawa ya faɗa abinda za a karɓo daga masu yawa ba masu karanci sallallahu alaihi salatu salatan tuhzihi bizulfati salatin Allah tabbata gare shi salatin da zai wato rabotar da shi da samun ɗaukaka wala asiyaihi da zababbinsa amma ahlus suffati eh ahlus suffati kaga an sake karkatar da kai gurin masu bukata amma ba'du fa inna Allah ta'ala shar'an nikaha Allah shar'anta aure ne da ta ta'affafu domin ku kame kul yasta'fifu allazi la yajidu nikaha wa sannat tanasula kuma ya sunanta a ta haihuwa likai ta taba fi domin ku nunnunku a samu nunnunkuwar jama'a wa qala wuli ta arifo kuma Allah ya faɗa dan fa sani ya ayyuhan nasu na khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa ya ku mutane haƙiƙa na halicce ku daga mace da namiji annabi Adam da Hawwa'u sannan muka sanya ku ku zamo dangogi ku zamo kabila li arafu domin ku fahimci juna ku san juna wa haza abu darraji wallaji bin harraji wannan abu darraji ne wato baban shigir baban yawan yawan tafiye tafiye ne darraji kullun kana hawa shi ake kiran matattakala darajat sauka kuma darakat to me yawan hawa da sauka ne daraja ya hauko daraka kuma ya sauka yasa yan wuta sai a ce addarkil asfali su kuma yan aljana ce darajat Eh, in kana hawa mutu takala to darajat ne in kana sakowa kuma darakat ne so darkin asfali can kasan ƙurya can ƙuryan ƙasa alhamdulillah darajar kuma can ƙololuwar sama to shine yace shi wannan abu daraji ne <coughs> baban yawan zirga zirga ne sannan kuma wallaji bin kharraj mai yawan shige da fice ne eh, mai yawan shige da fice ne da haka in ana neman shige da fice wallaju bin kharraj walaja wa kharaja bismillah walajna wa bismillah kharajna wallahi rabbi za tawakkalna zul wajhil wiqah sannan fuskar su da gani ka san fitsarare ne ifa angon kenan wannan sufa ango ce ai bile ma eh ita fitsararren ango ne wal ifikis sura sannan mugun maƙaryaci ne karyar ta sama a fili take kun ji sufa ta uku ta ango ta hudu kai ko darraj wallaji bin kharraj zilwaje hilwika wal ifki fura da tsantsan makirkirin karya ne da haka maroki yake zai zo ya ce maka kai ka kowa kuɗi kuma karya yake wal hariri sanan mutum ne mai gunguni akwai gunguni irin na zaki Gurnani irin na zaki Wasu ya, kuma ga shi da ihu ya maka gurnani ya maka ihu ma'ana duk abin da ya sa bukatarsa ta biya zai haka maroka suke su ihu su magana su babbadanci su waye su waye baka ba su ba kuma su juyo su zazzage ka wal ibrahim sannan shi da fusata mutum naci ya dinga bin ka sai ka bashi wal ilhai da mugun naci ya dinga bin ka wani ga hajjin da mota zai bi kai na ihu abu alaji abu alaji ka soke waye, wani ya bika da kayan kiɗa wani ya bika da garaya wani ya bika da ganga wani ya bika da surutu musamman in ya san ka kashi ganga to shi wannan mutumin mai waɗannan siffofin ga su nan abu darraj kun ji ɗaya wallaji bin harraj biyu zirwajahil wiqahi uku wal ifki surahi hudu wal hariri biyar wal siyahi shida wal ibrani bakwai wal ilhahi takwas wannan shi ne ɗin eh? ango kenan to bari ku ji amarya ita kuma ya khatubu yana neman auren yakku salidata ahliha mara kunyar danginta da a danginta babu tsarariya irin ta salida shine matar da ba ta rike harshen ta mai kaudi mai kaudi ce sanan wa sharidata ba aliha kuma daidai take da angon duk abin da angon yake jin waɗannan sufofin da aka faɗa guda takwas na ango angon tana da su yawwa ƙambasa binta abul ambasi sunanta bakin wuta yar zaki gidansu gidan rigima ne shi ake kiran ubanta zaki ita kuma bala'i eh, iya da yasa ake kiranta wuta to ita yazo aure ha to dama al-khabisa to duka bi shi na lima balagahu saboda abin da yazo masa na labari min iltihatiha ta yi wato ainihin lullubi bi ilhatiha da naci la tsalonan nasa ilhama muguwan mai naci ce in ta tsaya ta dinga maka naci sai ta zo ƙarshe wa isratiha da kuma zarmewarta fi isfatiha cikin ƙasƙanci. ta tashi harkar ƙasƙanci na nema da bara da wulaƙanta kai to tana da zarmewa a nan wanki ma da kuma haɗamarta alama ashiha wajen cin abinci in ta tashi cin abinci kayan kai loma biyar ita sai ta yi goma to ita ke nema aure a karama kalla wanti ashi'a da zaburarta asalin na ashi shine abin da ya sama da zaburarta inda hirashi ha lokacin rikici in ana rikici da ita ko ba a ta yarda mai gardamar ce ta ce a gabar ta ce ba za a yi ba ka ce a girki ta ce ba a gama ba kullum a cikin rigima ake da ita to ita aka zo neman aure kuma labarin da ya ji ma kenan dalilin da ya kawo shi kenan Ta kun yi sufafinta ita kuma iltihatiha bi ilhatiha wa isratiha fi isfatiha wanki mashiha alama Ashiha, wanti ashiha inda hirashiha ta kuma ga sufafin amaryar nan yawa kuma da an ce duk siffar da yake tana da ƙari wa qad bazala laha min as-sadaqi shallaqan wa ukazan ukun Raza ya ba ta sadakin abu hudu ya ba ta jakar bara ya ba ta kwagiri ya ba ta mayafi ya ba ta buta sadakin kenan duk kayan bara ne fa'aiki aiki huhu in hannu sulhi ku ba shi aure irin yadda yake ne ma yadda an goyi haka ake ba shi aure talaka yazo sai ai na talauci ne arziki yazo ai na mai arziki ne sarauta yazo ai na sarauta malami yazo ai na malanta shaki yazo ai na shakiyanci ba shi irin irin kwatan kwacin ce wasilu hablakum bi hablihi ku sadar da igiyar ku da tasa hada wannan aure wa in khiftum ailatan wa sawfa yughnikum Allahu min fadli in ma kun ji tsoron tsiya to Allah zai wadata ku daga falalinsa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum duk wani a ba ne fala ma ga shehu min hudu tihi, da malam ya gama hudu ban neman aure eh? yawwa wa as'aluhu kuma ina roƙon Allah an yi kusura ya yawaita fil masaifi cikin wato masu zaman banza na salakum na salanku Allah yawaita masu zaman banza a cikin wannan aure wa ya harusa kuma Allah ya tsare min al daga mahalaka shamlakun wato tattaruwa ku kada tattara ku a mahalaka amma dai su zo su cika gurin bara a haifo yaya mabarata falan ma faɗar da sheku min khutubatihi da malam ya ƙara wannan huduba tasa abrama sai ya kulla aqada khutubatihi kullin wannan aure lil khatani da surukutai to yana gama ɗaurin auren ta ƙasa minan nisari sai gashi wato mastagaraka abin da ya wuce haddan ikisari iyakar yawa ta sakata sai zubo minan misari daga dukiya ana gama wannan ma jama'a tunda sun abu da aka faɗa hudu ba ba a san marowaci da suka dinga watso wa limami kuɗi irin wannan mai ake kiransa na ɗaurin auren nan da ake ba limamai mun gani muna so ne ko nema da ada'a eh kuɗi da aka dinga turo liman kuɗi aka dinga zubo liman kuɗi jama'a sun ji hudu ba mai ratsa zuciya kuma duk akan bara aka yi hudu ba aka dinga zubo kuɗi ana zubo da ba angon ba amarya ya ce kawai ta yan bara daga shi da daura kai kaga angon kai kaga amarya duk ta akai akwai angon sunansa kaza akwai amarya ta kaza amma ba a ga amarya ba a ga angon ba an dai tara jama'a kawai an ce mu za a yi daurin aure na wallaji bin kharraj da kuma ta ahliha kambasu binti ambas <laughs> kai kaga kambatu kajin da ka kaga kaganta ita kan mata zai da ambasar babu ita wallahi jibin kharajin babu shi wanki yake ta mabarata na? da eh. saboda haka aka kulla aure a haka ba a gango ba ga amarya ba to sai jama'a kuma da suka taru saboda wannan hudu ba ta ratsa sai suka dinga zubo kuɗi abinda haddar iksari a ce iyakar yawa masta garaka ya game nan ya wuce ka ce ga iyaka kuɗin da aka watsa wa agara shahiha ka sai da ya tuna ko ya tunzura a shahiha mai rowa bil da shi ma ya ga ƙara ya ɗauko ya saka ko mai rowa ka saboda yadda ake ta zubo kuɗi to dama ai masu zubowar yan wanciya ne nakan ake so akwai lokacin da masu wa'azin firmi idan suka zo guri wanda zai fara siyan layar nasu ne da na biyu na uku da na hudu zuwa suka sa su a kwakwana ko kuma ce wani waye zai fito a fara nuna abin a kansa sai wani ya daga hannu nasa ne sai ce wancan zo kai dai eh wancan na bayan ka zo kai na kai ne karami zauna sai ai haka ai haka ai haka ai haka ai haka jama'a kun yi da mai da shi biri eh jama'a to wanda suka ce mai da shi biri su daga hannu to shikenan to kafin mu mai da shi biri za mu fara da ba da magani to masu siyan magani suna nan su ma aji su kamar mutum biyar suna nan ana daga wani sai ce wallahi na taba siye ma na sha ni na ga amfanin sa dan wanki duk yan kore ne to wannan shi ba daura wannan da aka yi akwai waɗanda suka zo gurin dama waɗanda suka fara bayarwar dama su sun yan jama'an ne yan group din ne kai ake son kai ka bayar so kaga na kusa da kai ya zaro kuɗi ya dole kai ma ka zaro kaga wanda bai fi ka ba ya zaro wanda ya fi ka ya zaro eh sosai ai wanki ake ni ma na taɓa zuwa wajen wani da aka yi aka yi mu haka sai na je na tarar da su a ɗaki ana cewa to kai nawa zaka faɗa kai nawa zaka faɗa yan kwamitin ana cewa to kai dama kai riga ka tayi kama da wanda zai bada kaza da wata saboda a ja hankalin jama'a cewa an tara kuɗi dan fara to irin wannan da aka irin wannan aka wa Abu Zaid a wannan wa abrama yace wa agra shahiha sai dai shuna ko ya tunzura a shahiha marubaci bil isa da shi ma ya gaje wai nuna ala zai kara shi ma ya bayar sun mana haɗa shehu sai kuma tunda an tara kuɗi sai wannan tsohon da ya hudu ba ya zabura ya sabu zalazilahu yana jan gezar rigarsa a ƙasa wa ya kadumu a razilahu yana gabatar gaskantattun mutanensa hmm? ma na rakatta ba aka illa lallazina hum arazuluna hadiyar ra'ayi to kaga sun gama wanke mutane sun hada kuɗi ala harus bin hammami tuhu ni kam sai na bi shi tunda ai kisa bata kare ba li zura urjatal qaumi domin ga makarkatan mutane ina za su karkata su tafi ko bayan an gama daurin aure wa ukmila kuma in karasa ko in cika bahajatal yau farin cikin yau na je ga daurin aure ban ga amarya ban ga ango ba kuma an ci an tafi wajen walima bari je ga wace irin walima za a yi fa ajabihim sai ya karkata da su ila simadin zuwa ga wani tire ko a kusa da ake zuba kayan abinci zayyanat hudu hatuhu masu dafa abincin sun kawata shi an zuzzuba abinci kala kala yadda da ake shirya salad din nan da shinkafa da waya zuzzuba su din nan akan irin dogon tebur din nan da za ce kowa ya diba da kansa wata nasafat fil husni me jihatu jihatsa kowane bangare na abincin ta safa ta yi kyau ta jeru ilhusuna a wajen kyau fahina raba a kullu shakasin fi riburatihi lokacin da kowane mutum ya kame a gurin zamansa wajen durkusansa kowa ya kame aka zazzauna saura raba abinci wata fiƙa yarta'u kowa ya zama ya fara yana yarta'u yana yin kiwo eh yarta wa yal'ab ko wata fiƙa ya khasifani alamin warqil janna wadannan kawai duka akwai su a fi rauda cikin dausayinsa yana kiwo a cikin dausayinsa ma'ana ko ya sa hannunsa yana ci in salaltu ni sai na sulale minas safu daga cikin saho wa farartu na gudu minas zahafu daga wajen yakin na wajen ci abinci yaki ne a yi fahanan minas shekhi laftatu sai waiwaye ya yanzunta daga shehi shehi nan ya waiwaya kawai sai ganna na tashi ilai zuwa gare ni wa nazaratin da duba hajama biha da ya kai farmaki darfuhu idan ya kai farmaki bihi da shi alayya kai na tashi zan sulale in gudu da naga an fara cin abinci to tunda a baya ai an ci wani abinci can kowa ya suma a gurin aka wanke su to shi yasa da ya ga wajen cin abinci ya zo sai shi cin abincin ya sulale zai gudu sai malamin ya kyalle ci kai marowaci tsaya za ka ci abincin muka tafi ne tsaya faƙala ina aina ya buramu ya kai marowacin banza ina za ka halla ashirta mu'ashirta mafi fi karamu ya ba za ka yi mu'amala irin mu'amala wanda yake da karamci ba kana ga ana da kuɗi kai ka ba da kuɗi ka tashi kuma ga abinci an kawo kaki ci fa qultu wallazi haɗi ibaqan na rantse da wanda ya halicce ta sama kan sama waɗan baka ishraqa kuma ya lullube ta da haske sama kenan la zuktu maƙan. ba zan dandana abincin nan ba wato abin shan nan ba wala lustu kuma ba zan gutsiri zuƙaƙan wannan masa wannan gurasa ko waina ba au tukubirani ila an tukubirani kenan har sai ka bani labari aina madabbu sibaka ina ne mararrafar kuruciyarka a ina kai rarrafe ana cewa maskatu ra'as ko madabbu siba ma'ana inda kai rarrafe da kuma inda kanka ya faɗo mahaifarka kenan wa min aina muhabbu sibaka sannan kuma ina ne mabugar iskarka wato daga ina ka fito fatana fasa su da, sai yayi ainin ajiyar zuciya inda gaggawa miraran yayi ta ajiyar zuciya ka tambaye ni garinmu? mu sai ce eh Wa'ar arsalal buka kawai sai su ci kuka midiraran yana zubar da hawaye hassan zafa dama sai da ya gama wato zubar da hawaye istansutal jama'a ya ce to jama'a ku shiru wannan mutumin shi yana son ya san garin da na fito to zan gaya masa wa qala li ar'in sam'a ka ara mun kunnan ka kaji maskatur ra'su saruju wa biha kuntu amuju baldatin yujadu fiha kulli shay'in wa yaruju yace maskatu ra'asi mafadar kaina mahaifata saruji garin sunansa saruji wa biha kunta amuju kuma a cikin ta nake kai komo ya ya mine ne ya muju fi ba ne ina ne ci alqur'ani wa tarakana ba'dahu yawma idhin yamuju fi ba'd shashi suna gauraya da shashi yace to nake ta kai komo a cikin ta baldatun gari ne yujadu fiha kullu shay'in komai a cikin wannan gari waya ruju kuma yana kayatarwa yana sauki komai da sauki a garin nan warduha magangararta inda ake zuwa a sharuwa min salsabilin daga salsabil ne ruwan daɗi a garin wa sahariha kuma saharata muruju ita kuma muruji ce wato mai ƙayatarwa ce ita kuma akwai gonaki a gurin wa banuha ‘ya'yanta ‘ya'yan garin wa maganihim da kuma ganinsu nujumu wato ainihin taurari ne wa buruji kuma dukkaninsu buruji dausayi ne tana cewa burujin mushayyada a gani irin gidaje masu ƙayatarwa habba za na faturayyaha ce madalla da tashin iskarta mai daɗi wa mar'aha da mahangarta albahiji mai ƙaye wa a zahiru rubaha kuma furannin cikin dausayinta suluju kamar ƙanƙara take hina tanjabu lokacin da ta gangaro Marra Aha wanda ya ga wannan gari ƙala zai ce marsa jannatin duniya saruju wato mafara ko kuma tashar aljanna ita ce saroju wani manyan zahu anha zafaratun ita zafaratun wato kururuwa da ihu wani shiju da kuma kakari ya tabbata liman zahu ga wanda aka kore shi anha ga barin garin don aka ce ya bar garin to ya dinga ihu yana kururuwa kenan saboda daɗin garin musulma laƙaitu yace irin abin da na gamu da shi ne Muzu zaha-zaha annil uluju lokacin da al'uluju kattan kafirai zaha-zaha ne suka nisanta ni an ha ta to ni ma na shiga irin wannan naye na zafaratun wani shidu aburatun ice na zubar da hawaye ta hami mai kwarara wasu jau da bakin ciki kullama karra duk da ya tsaya ya hiji kuma sai ya sake motsawa ya ci gaba da zuba duk da ya tuna garin ya ce ko hawaye na ya tsaya sai ya ci gaba da zuba wa humumun ga bakin ciki kulla yamin kowace rana katsabu ha ice al'amarinta wato katsabun maridu wato ainihin al'amari ne wanda yake mai gauraya mai gauraya bakin ciki da farin ciki wa masa'in fitaraji ice mai aiki domin fata kasiratul katsawi wato mai takaitaccen taku ne uji kuma karkatacci, laita yawmi humma ice ina ma ce kwanaki na sun kare da ma hummali min har khuruj lokacin da aka kaddara mu fita daga wannan gari to yanzu ce qala falamma falamma bayyana baldahu baladahu falamma bayyana baladahu bayan ya bayyana garinsu. su to yanzu kowa gane waye wa wa'aitu kuma na haddace ma an shadahu abin da ya shibin waka da shi kantu sai na sakankance annahu allamatu na abu zaid cewa ashe babban malamin ne abu zaidi wa in kana haramu duk da tsufa kad ausaqahu ya kulle shi ya dabaibaye shi bi kaidin da dabaibaye tsufa ya kama shi fa badartu sai ne gaggawa ila musafahatihi muka gaisa da shi wa gatanamtu kuma wato na ribatu al mu'akalatahu cin abinci da shi amma fa min sahafatihi a kwanansa yawwa saboda a can baya ya ba wasu mutane abinci sun ci sun suma ce sai rike a kwanan sa zanci irin wanda yake ci zanci sai na sa hannu a kwanan sa rike mutu da kaga ba zai sa magani a nasa ba yawwa yace sai rike a can kwanan sa wa zaltu na maraitu wato na dade muddatan tsawon lokaci makami zama na bi misra a misra a ashu wato ina hange ila shawazihi zuwa ga tarqatsinsa da abin da yake ina akan idona wa kuma ina cika wato cikina sadafi ina ina cika wato abin nan konsona min durar alfazihi daga daga lu'lu'in lafazinsa wato yana cika cikinsa alhashu ma shine hashu halifun shine ka cika cikinka da abu ko ka yi tushe da abu to sadafi kuma shine irin ka kwansanka a ce abinda ba komai a ciki empty empty kwali to kullum ina cika ciki na da maganganunsa masu kayatarwa haka muka zauna a misira ila an na'aba bainana gurabul baini Hai zuwa lokacin da hankakan rabuwa su suna yin canfi cewa idan hankaki suka tashi da asuba suna kuka to alama cewa za a yi tafiya ne za a bar gari to shi ce hai zuwa gurabul baini wato hankaka rabuwa na ataye kuka bainana a tsakaninmu wato rabuwa ta zo fa tuhu. sai na rabu da shi mu fara katil jafani lil aini irin rabuwan nan ta fatar ido ga ido to an gane da <laughs> shi kaga daga cikin abin da mukawa ta koya ma shine zaka gane wayan duniya da ake zama a cikin ta zaka gane yan wankiya iri iri ta ga kayan mukama hamsin an wanke tsato na? ya dai kawai ka kau da kai wasu lokuta a za ka ga wankin naka za a kawai dai sai ka haƙura da wankin ba mai ba wanda za a gurje ka sosai ba ne amma ka san wanki aka shirya ma sai kawai ka yi saboda dai ka nuna dai cewa wata ran a sun ce a wani almuta gabi babban mutum wata ran sai yana rinsa ido ka san wankin ka za a amma sai ka kau da kai dan abin da za a ba ba mai yawa amma ka ga wankin zai yi dare ko wankin akwai rashin hankali a ciki ko kuma akwai renin wayo sai ka ce to zo nan za ko mutum da muka taɓa samu shi abin da yake sai ya samu hanta in ya samu hanta sai ya daka ta sai ya ta akan kafarsa sai sa bandeji ya ɗauri. to ita hanta tun da jini ce za ta dinga ɗan tsatsafo da jinin tana tsatsafo da jinin to sai ya ɗauri, sai ya rike sanda sai tafi yana yana dogarawa ce maka wallahi daga asibiti ke yanzu nan kaga ga ma jini kai kanka kaga jini na tsatsafuwa to ba dole kai da batun da dai kaga an daure da bandeji kuma kaga jini yana tsatsafuwa to wannan shine tarkon duk masu tausayi da wannan zai ta kama su yana ta saka su a cikin eh, <laughs> daga birnin saruki hukumar da zai akwai kuma wacce take sai ta ɗinka ita kuma da ake samu ta yan hizba suke samu sai ta ɗebo yaran unguwarsu kamar yara biyar ko goma ko bakwai haka sai ta ɗinka musu uniform dukkan su ta ɗinka musu uniform sai ta fito da daddare ina eh, makaranta sai ta zo irin bakin supermarket ko irin plaza sai ta tsaya a nan sai ta ce wallahi da ta ganka da babban mota sai ta ta fashe ma da kuka da receipt cewa ga 'ya'yanta ne aka koro su daga makaranta uban su ya mutu gobe za su gobe za su je makaranta shi ba babu abin a taimaka mata saboda ilimi kai ilimin su ya kari to duk mai hankali kuma duk dan boko duk wani babban mutum a yana so a je makaranta to kaga uniform kaga yara maza da mata kaga uwa kaga rashid din makaranta ka gani dole ka tausaya da wasu lokutan kuma har da makarantun ake haɗa kai eh yanzu kaga akwai gurin da aka ka tarar uwa ce za ta zo ta ce to zan kawo muku ƴaƴana makaranta ku guda biyar amma za ku cire min kuɗin mutum ɗaya ni kuma zan zuga uban in ce duniya ba makarantar da ake karatu kamar ta amma za ku cire min kuɗin mutum ɗaya in dubu ɗari ɗari ake karɓa a tam to za ku cire min na mutum ɗaya duk tam za ku ban dubu ɗari in ji uwa fa yaran ni kuma zan gaya ubansu ba makarantar da ake karatu irin taku sai ku dinga biyan na mutum hudu ni kuma na sa mutum ɗaya a jihuna to dama ita za ta ba da shaida tunda shi ba zama yake ba ai ai wannan makaranta tunda muke kai yara makaranta ba taba ganin da yaran da suka samu nutsuwa suka samu kwanciyar hankali ake karatu na muhammadiya sosai da na boko irin wannan islamiyya kai wannan islamiyya akwai su da kokari ai mun samu makaranta ya ce to alhamdulillah ke ma yaba a ina yaba a mai gida yara mu hankali suke yi ashe akwai kasanta an ya bada in ya tura wa makaranta account ɗinsu ya tura musu dubu ɗari biyar misali kowane yaro dubu ɗari ita kuma sai ta ji a bata dubu ɗari duk wata to kaga an haɗa wa business hmm? ai abin da wani ya faɗa ya ce to yanzu misali an zo kai malami ka littafi ka ce to wannan littafi ya kamata kowane yaro ya sai saboda muhimmancinsa ko a boko ko a addini da ka wannan littafi ɗari biyar ne a je a kai ma yara a nuna musu ya zuwa yara ga wannan littafi ɗari biyar shi nan ya ba malami sai ya je ajiye ce ma yara to ga littafi fa mai mahimmanci dubu ɗaya dubu ɗaya dubu ɗaya ne ya suka yi su ce gashi an mu littafi islamiyya ɗan ce dubu ɗaya ɗari biyar ba uwarsu uwa ta wata ce ubansu ga littafi a gama dubu biyu ya sha ba biyu eh. kawo ta ɗaya Eh. ai na gaya maka wato halka fa abin akwai ban tsoro yanzu wasu suka buɗe makaranta irin na maganin yan kwaya ɗin nan wani ya ɗauki ɗansu daga abuja da ya kai musu suka ce yaron zo nan makarantar anti-drugs ana yaƙi ne da kwaya amma wata kala kake sha ya faɗa suka ce za a dinga kawo maka ita kullum yanzu abin da muke so za ka ci gaba da shan kwayar in ma mace kake zuwa mu dinga kawo maka to amma so muke yi yanzu idan babanka ya zo ka je ka durkusa ya ce baba alhamdulillah da ka kani makarantar nan wallahi yanzu na yi hankali na nutsu na gode maka ya ci gaba da babu kuɗi kai mu dinga biyan ka a ciki ba shi kenan ba kaga ka ci gaba da abin da kake ma mun ci gaba da abin da muke samu ubanka ya ci gaba da godiya to malam da ana tannu haɗuwa da Allah ka gama haka da muke duk da a ce da 'yan siyasa da malamai da shugabanni da 'yan kasuwa da takwalaka kowa bai manta za a gamu da Allah ba ai da rayuwar ba irin wannan muke duk wannan wannan shedan da ya zo ya nuna maka kamar gamuwa da Allah ko dai kana kokonto ko kana nisan tashi ko ka manta ko kaza ko kaza shi za ga Allah ya ce annakum ilaihi tusharuna ku fa sani fa fa ku manta za fa a hada ku a gaban Allah to da duk dan kasuwa ya san wannan duk malami ya san wannan duk dalibi ya san wannan duk dan siyasa ya san wannan duk mai mulki duk mai sarauta duk muna tuna wannan ai da ba irin wannan rayuwar muke da wannan san zuciya duk alkawari to wannan bilisanil hali aw bilisanil maqali ko halin mutum ya nuna ko bakinsa ya nuna cewa ya fa manta da waccan haduwar da wancan hisabin da zama a gaban Allah da tsayuwa da tambayoyi duka cewa ake da su shi yasa kowa ya tabin san zuciyarsa to haka ake shi yasa sai kaga cutar ta shiga ina to yin yanzu malamai za su zo na islamiyya su zo su shirya drama a wajen sauka alkur'ani a nuna musu yayin su sun yi hadda yanzu ta yara ta ɓangar ta makarantar muna shekara saukar ta hudu amma kuma da aka zo kun ga ba ta interview babu karatu babu in za ta iya karanta a cikin Alƙur'ani. amma ta zo da certificate guda hudu na islamiyoyi daban-daban ko ina ta sauka ga su malam majidu su muka kawo muka ce ban yadda da sauka ba sai an kirawo malamai da gawaji sun zo sun tabbatar da karatu haka kuka ko imam majidu suka zo akwai waɗanda har cire yayansu suka yi saboda an cire su daga cikin waɗanda za su sauka na ce sai an kira malamai daga waje sun zo makarantar sun ji karatun sun tantance waɗanda da duk aka zasu a layin sauka malaman suka ce duk waɗanda sun yi sauka da aka cire su da za mu yi na wajen mutum ɗari na, wajen mutum ɗari sai ga an dawo ko sha biyar ne ko ashirin ne wanda su suka tantance suka ba mu wasu iyaye suka yi fushi suka ce ya za a yi sun je sun yi ɗinke-ɗinke sun taho daga wani gari zo su ga saukar yansu a zo a ce an cire su muka ce haddace ba ta kyau ba ba ba za mu yaudare ku ba wanda yake da goma muka ce ku tabbatar masa da iya goma ga su malam da suka na ce mai goma a tabbatar goma yayi mai biyar a rubuta masa biyar yayi a bai certificate din iya biyar ya haddace amma ba za ka zo ka saka yaro cikin ma da ta alkur'ani bai da izu biyar ba mai goma eh mai ishirin mai talatin muka taɓata da iyaye muka taɓata da iyaye suka ce su ba haka ake ba su ai hafila ce za a zo da dangi da yan uwa daga allo a daga certificate ai hafi wane ne eh hafi wace ce hafi za da sauransu eh? eh ita ma uwar ai ta riga ta gama wanke uban ya ta abin da ta karba <laughs> eh abubuwan da za a hada mata na bikin saukan nan an je an gama wanke uba an wanke dangi ya ta yi sauka ya ko bata iya karatu tuzu daga ina kike daga ina aka kaci nan ashe mu ma zuwa ta mu ta mana ta mu saukar aka sa ta yan kwamitin tantancewa suka tantance ta ina fike dinki na yi sauka a makaranta kaza ga fike na yi sauka a makaranta aka ce to shikenan mun gode zauna ga qur'ani na gaban ki karanto da tana kallon ta qur'anin gashi ta bude duk shafin da take so ba bude mata zai ba ta karanta shi daidai ba wai ta kawo shi da hadda ba babu kuma ta karɓo satifiket hudu a makarantun islamiyya da ta yi sauka ka ka gani ya sa ya ce yaudara ta shiga cin magana addinin musulunci da wanke iyayen yara da musu karya shayansu sun yi karatu alhalin musiba akwai gudun da za a je kuma su malaman su suke a raka yaro har mota ana lallashin su saboda babansa ya dawo da shi akwai kuma wanda za a yi masa karatu na ɗan kaɗan na ƙayatarwa eh yawa sai a ɗauko wata aya mai kirawoi takwas a ciki ko bakwai sai a bashi ta maimaita ta ya haddace ta bai san gaba bai san baya bai ma san inda cikin wace sura wannan aya take ba a ta nana ta masa a shi ta ji a kasin in ya zo wajen sauka ya karanta gurin sai kowa ya zubar da hawaye amma fa ba gaba ba baya <laughs> abin ya yi yawa ko mata yake tarawa ya adashen gwangwani gwangwani na shinkafa tana tsadan nan sai a tara fara guda sai wannan ta ɗauka to wannan ta zo aka ba ta kuɗin cefani abin da ta riga sai sai ta siyar mace. Hmm. To ana mai ran nan rigima ta karfi a matan tsakanin wasu ba ta ba da gwagwani ba. A cikin abincin mai gida. Yau wasu aka karya hannu ɗaya. Shi ne gida ya fi ya dawo ya zai samu masu da ta Eh dan ya tsaya kare. Aka yi aikin kofa ne ta wannan jinsin shi ne. Garin wannan ne aka ciwo har ba har addini da ne hmm. hmm. akwai wanda kuma shi yana abuja ne shi ya bugo min waya matar ta bugo tana ta kuka cewa dan Allah sulhunta su da mijin ta yi masa bare wai da na kira mijin ce yake ga mun yace ai abin sai ta ce masa ya kawo kudin abinci shi kuma dan kai ya bata sai ya tura wa mai kantin sai ta karɓo indomi ta karɓo taliya ta karɓo muka ta karɓo shinkafa to waɗannan abubuwan da ta sassa masa a cikin indomin su waye duk fa ba ci za ta yi ba sai ta mayar wa shi ne kantin bayan an kai mata kayan abincin an yi bidiyo an tura mai gida gashi da an kaka abinci Allah saka alheri Allah ya baka aljanna yadda kake kula da mu da yara Allah ya saka ma da alheri sai kuma ta daddauke wasu daga sai a maiwa mai kantin sai a yi masa rage sai ya bata kuɗin abin da koma kuma kamar yadda ake faɗa ana haɗa basu ne iyayen yaran mata hmm. cewa wannan makaranta da ake wani cewa za a kai yara hmm. yau akwai waɗanda suke shekara wani a ma yake ya shi idan mutum ya san duk shekara zai tara miliyan kaza sosai na sauka za ka ga wannan ya shi biliyan sosai saboda haka abin da ake subhanallah subhanallah subhanallah to kun gani to dai ga Abu Zaid ya bayyana mana cewa a sha akwai akwai malaman da daga garin Saruji suke <laughs> <laughs> <laughs>